magajiya ga taron magajiya ga jama'ar magajiya kuma duk dan magajiya ina ga nan alhaji hajji baitullahi ga nan kaga ka san wani abu to lokaci yayi fa zaka tsaya tab ka daina wa yarinyan nan zambo Allah sai yawa ka gane ta to wace hidima yarinya ta ke na dalla ya da lokaci mm. yayi da zaka tsaya to da dai lokaci yayi da zaka tsaya ka daina mata habaiki to yanzu mun da ma dai inda ta kare to nawa ai shi ne na gaya ma tun ana ki a tun da Allah ya sa ki ko magana ni na sani wannan magana an kare ya Allah eh ya daɗe bai ganna kai na ce ya daɗe bai ganna kai ba wallahi lazi ba inda zai ba a zo da mota saboda ban Allah inna <laughs> Allah da innan mun ba ban Allah Allah sai ah, wallahi ba zan je ba idan ma laifi yi to a bariki in dan iska iskanci mu ne muke maganin sa haka yake ko dan gidan uban wani ne ko ko in mutun yayi a can cikin gari ku za a kaiwa eh, ka bai ce na yi. yawwa ku da cin gari mu kuma da bariki ka bai ce na yi eh. dole ka yi ka yi hakuri hey ba sha eh, ba ba wannan zan yi waya wallahi baka hakuri ai baka hakuri zan yi ya hakuri Allah baka hakuri wallahi da ita ma bata hakuri ba ko me kai mata ba ta hakuri Allah ba ta hakuri a to shi ke banda baya ba da sai da ya wani wannan in yarke ka ai kana gun ai da kunya ai dan wanda zai tafi da ni kana zauna barikin ka Allah ya kaga kaga kaga wannan in yarke ka ya to gan gan gan ta ta gidan magajiya menene gidan magajiya mai da ka gani ciki sai abun kunya gidan magajiya ga taron magajiya ga jama'ar magajiya kuma da gidan magajiya ai zuru ne maka kake ta wani leke-leke tana leke-leke ashe ashe kai wai wai nan wai zuwa zaka ci kudi ko to ashe kai tale-tale ne ma ban sani ba ba ka da wani me fa